rahotanni daga jihar katsina na cewa ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wani farmaki da wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba suka kai a ƙauyuka kusan hudu zuwa biyar da ke yankunan ƙananan hukumomin mulkin sabuwa da faskari ya haura mutane ɗari ɗaya yayin da wasu da dama suka jikkata maharan da wasu ganau suka ce sun zo ne da yawan gaske akan babura sun farwa jama'ar garuruwan marabar mai gora da unguwar remi da mai daura da layin galadima da yar doka da sara da harbi a yammacin laraba sun kwashe tsawon sa'o'i hudu zuwa biyar suna aika aikar ibrahim amadu na daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su a garin marabar mai gona su waɗannan mutane sun taho ne sun zagaye gari gaba ɗaya mun yi gudu mun yi gudu har mun gaji muka faɗi suka zo suka kama sauran mutane wasu ana harbin za su kai mutane nawa misali eh gaskiya mutanen nan mashin da ya fi karfin ɗari don sun zagaye gari sun yi kuri sun tara arewa sun tara kudu sun tara gabas. Ba jami'an tsaro a can garin ko da lamarin ya faru? Eh gaskiya mu dai ba mu ga jami'an tsaro ba. To bayan lamarin ya faru ko jami'an tsaro sun sami isa wurin yanzu? eh lalle sun zo jiya ta harba harbe mu kuma abin da ya bata mana rai muka ce to me amfanin jiya ba ku zo bai kuma ku zo ku tada mutane da hankali kamar ya zuwa yanzu adadin mutane nawa ne suka rasa rayukansu ba gaskiya wuce ɗari a gari uku to za a samu mutum ɗari tun da nan yanzu misali ka ga talatin da takwas nan ga gari ɗaya an harbe yaro ɗaya can mai daura za a samu sama da ashirin da biyar nan layan ganadima arba'in da biyar to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar ta katsina ta musanta rahotannin adadin rasa rayukan inda ta ce mutane goma ne suka rasu a farmakin dsp aminu abubakar sadiq shine kakakin rundunar ta 'yan sandan jihar ta katsina to san wannan lokaci ne na mu demokuraɗiyya kowa na da ikon ya faɗi albarkacin bakinsa kuma mafi yawa mutane 'yan jarida ba su tantancewa ko kuma ba su neman labari inda ya kamata su neme shi sai su je suna hira da bakauye wanda yake bai ma san kowane kauye abin ya faru ba to kaga za su iya cewa mutane adadi za su alhali yan sanda muna da report din cewa ga akwai wasu matakai da watakila jami'an tsaro suke ɗauka a wannan wurin da al'amarin ya faru da kuma sauran sassan jihar katsina sosai kuwa rundunar 'yan sanda ta jihar katsina lokacin da abin ya faru ta tura askarawa rundunar sojoji su ma sun tura nasu gwamnatin jiha dama akwai abin da suke ma special intervention force su ma an riga an tura suna wannan wuri zuwa yanzu akwai wani wanda aka kama wata watakila da ake zargi da hannu a wannan aikin. eh ana nan ana bincike sun kawo hari ne suka suka ruga suka shiga cikin daji shi so ana nan dai ana cikin har yanzu a jihar Kebbi ma wasu rahotannin na cewa wasu yan bindiga hudu a kan babura da ake zaton yan fashi ne sun kai farmaki a garin Argungu tare da harbe-harbe abin da yi sanadiyar rasa rayuka uku ciki ko har da daya daga cikin maharan da dan sanda daya da kuma farar hula daya kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta kebe superintendent muhammad d mai nage ya tabbatar da aukuwar lamarin looking like kamar bank robbery da ko mai kama da haka saboda sun fara harbin sagan dinmu sai suka harbi sagan mu sai suka dauki bindigar to cikin sa'a a lokacin nan kuma dai sai aka kama ɗaya daga cikin su shi kuma da bindigar sa daren jiyan kuma dai shi kuma aka sake yau tare da wanda guda daya muna da mutum biyu yanzu wanda aka yi arzikin su kowanne da sa, amma mun rasa da mu mutum biyu kuma su kuma sirrinta a na kare har yanzu ana bincike an samu labarin cewa biliyan ɗaya ma ya rasa rayuwar kiransa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.